الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau takwas ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da shida ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda kuma hadisai na Bukhari da Muslim wanda suke da alaƙa da ahkam a wanda kamar yadda kowa ya sani Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai su ne mafi ingancin hadisai bayan ainihin alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na talatin da uku an Aisha radiyallahu anha Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kuntu aksil janabata min sawbi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanke janaba daga tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila sai ya fito zuwa ga sallah wa inna buqa al-ma'i fi alhali akwai kufan ruwa akwai alaman ruwa a tufafinsa an gane wannan ai kaga wannan hadisin manzo um, Aisha radiyallahu anha tana ba mu labari cewa ta kasance tana wanke janaba daga tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi anan wajen akwai janaba ne a tufafin manzan Allah ko kuma menene take wankewa abinda Aisha take wankewa radiyallahu anha shine maniyi ta kasance tana wanke maniyi daga tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta kira wannan maniyi da suna janaba haka ji go na kasance ina wanke janaba daga tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fito zuwa ga sallah alhali wa inna buqa alma fi saubihi alhali akwai alaman ruwa akwai kufe na ruwa a tufafinsa to irin wayannan abubuwa da suke da alaka da ainihin boye kuma suke da alaka da kunya shin yana halatta a ringa ambatansu musamman in suka shafi mutum mai daraja mutum mai daraja irin manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ana wanke maniyi a tufafinsa to irin wayannan abubuwa kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam shine madubi na al'umma gabaki daya addinin musulunci ba a sa sai ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin da ya sanya maganganun manzan Allah suke zamantowa hujja sannan ayyukansa suke zama hujja sannan takarira din shi suke zama hujja manzo sallallahu alaihi wasallam wato irin abin da yake aikatawa a gidansa idan ya zamanto wato akwai mani a tufafinsa matan annabi sukan wanke masa wannan tufafi din ko matan annabi su kankare masa wannan tufafi ɗin duk wannan gaba ɗaya wato an fito da shi fili ne saboda karantar da mu addini inda an ɓoye irin wayannan abubuwa da wasu al'amura da yawa daga cikin al'amura na addini za su buya a gare mu za mu san su ba shi yasa ya manzo Allah gabaki ɗaya manzo Allah addini ne shi haka manzo Allah sallallahu alaihi yana karantar da mu ta hanyar matayensa abubuwan da suke faruwa a gida daga cikin abubuwan da ba kowa zai iya tsinkaye zuwa gare su ba to matan annabi suna tsinkaye gare su matan annabi sallallahu alaihi suna mubarasa da su su suke ba mu labarin wayannan abubuwa din an gane ko to wannan shine maganar Aisha radiyallahu anha na kasance ina wanke janaba daga tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fito zuwa ga sallah wa inna buqa alma fi saubihi alhali akwai alaman ruwa a cikin tufafinsa an gano wannan ku na'am wa fi lafzi muslim a cikin lafazi na muslim laqad kuntu afrukuhu min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan haqiqa na kasance ina kankare shi daga tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam kankarewa sai manzan Allah ya zo yi sallah a cikinsa an gane ku kenan wani lokaci aisha radiyallahu anha in ta ga ainihin mani a tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam takan yi mai takan wanke shi ne wani lokaci kuma takan kankare shi ne ba ta wanke shi an gane wannan ku to wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya malamai suka yi gwajin fahimta malamai suka tattauna kan al'amarin nan wai shin maniyi na jasa ne shi ko maniyi mai tsarki ne shi to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa maniyi na jasa ne an gane wannan ko wannan shine mazhaban Abu Hanifa da kuma mazhaban Imamu na Malik Allah ya musu rahama ga baki daya suna ganin cewa maniyi na jasa ne menene hujjar su sun kafa hujja da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha da take nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato idan ta ga mani a tufafinsa takan wanke shi sannan sai manzo Allah ya fita zuwa sallah wajen dilala a wajen menene dalilin da yasa sai an wanke ai in ba na yasa bane kawai da aka gasha tufafin annabi kawai a bashi annabi ya je sallah da shi haka nan kawai da har sai da ta wanke sa'annan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya tafi ainihin masallaci da shi sai da aka wanke to wannan yana nuna cewa mani da jasa ne wannan shine hujja na ainihin Abu Hanifa shine hujja na Imam Malik bin Anas an gane wannan ko kaga wannan kenan sannan sun kara kafa hujja da wasu dalilai da dama daga ciki akwai cewa mani yana fitowa a wajen fitsari ne wasu suka ce tun da fitsari na jisa ne shi ma mani na jisa ne wasu ka ce ai asalin mani ma jini ne kuma jini na jisa ne saboda haka shi ma na jisa ne misali to duk malamai suna ta kokarin kawo hujjojinsu akan wannan matsala din to amma kaman shi imamu na malik da yake cewa wannan hadisi wato cewa wato mani ba najasa bane shi imam malik da yake cewa mani najasa ne kai afwan imam malik gashi ya dogara da wannan hadisi to sai aka tambayi imam malik menene abin da zai faɗa game da hadisin da ke nuna aisha na cewa haƙiƙa na kasance ina kankarewa daga tufafin manzon Allah wani lokaci ma laƙar kuntu a hukuhu ya bisan da zufuri haƙiƙa na kasance ina kankare shi a bushe da farce na ta sa farce ta kankare shi sannan kuma manzon Allah ya je ya aiki ya je ya sallah da shi to da aka tambayi imamu na Malik bin Anas sai Imam Malik ya nuna cewa wannan hadisin ba a aiki da shi an gane wannan ko cewa ba a aiki da wannan hadisin a Imam Malik ya kawo hujja da wannan hadisi na Aisha cewa shi abin da ya sani ba magana kankarewa ko shi abin da ya sani shi ne wankewa kawai an ke wani ko sai ka wannan hadisi cewa annabi ya kasance wato ya kasance yana wanke mani sannan ya fito zuwa sallah a cikin wannan tufafi sannan Aisha ke cewa wa ana anzuru ila asaril gasar fihi ni ina kallon alaman wankewa din a ciki to saboda haka a Imam Malik kamar yadda muka faɗa da wannan hadisi ya dogara cewa lalle cewa shi abin da ya shafi mani wato wankewa ake yi saboda najasa ne to sannan imamu nawawi a cikin littafinsa al almajmu ya ambata daga cikin hujjojin masu ganin cewa mani najasa ne a wanda imamu na malik na tsakaninsu na cikinsu abu hanifa na cikinsu sun yi kiyasin shi akan fitsari ne sannan kuma sun yi kiyasin shi akan haila domin maniyi yana fitowa ne daga mahallin fitsari tunda yana fitowa daga muhallin fitsari to maniyi ya zama najasa wasu ce saboda ai mazi da maniyi sun yi ittifaki ne akan najasa saboda ainihin mazi ai juzu'i ne na maniyi kuma ainihin dukkan su gaba suna fitowa ne ta hanyar sha'awa mazi yana fitowa ta hanyar sha'awa hakanan mani yana fitowa ta hanyar sha'awa sai suka yi tarayya akan najistuwa kun ji daga cikin hujjan na fata lura da wannan cewa mazi a mani kuma mazi juz'i ne na mani to yaya za a yi a ce mani a mazi najasa ne amma mani kuma ya zamba najasa ba to sannan kuma imamul karafi daga cikin ainihin malikawa ya dawo da ainihin najasuwan mani zuwa ga al'amura guda biyu cewa dalilin da ya sanya mani ya zama na jasa saboda dalilai guda biyu ne ce na farko in ma ya zama asalin shi jini ne asalin mani jini ne na biyu ko kuma saboda yana wucewa ta magudanin fitsari fitsari na jasa ne mani na wucewa ta magudanin fitsari to da wannan sai ya sa mazi ya zama na jasa, to a ibn hajar ya ambata cewa lalle wajabcin wanke maniyi a wajen imam malik yana komawa ne zuwa ga amali ahalul madina imam malik ya ce dole ne in an ga maniyi a tufafi sai an wanki imam malik ya ce dalili saboda shi ne aikin mutanen madina an gane su mutanen madina ba su da fahimta na ainihin kankarewa ibn hajar na cewa wa amma malik falam ya arifin farka amma imam malik bai san kankarewa ba an gane ku hadisin da ke magana kan kankarewa imam malik bai san shi ba waƙala ya ce innal amala indahum ala wujubin gasli cewa lallai aiki a wajensu su mutanen madina wajabcin wankewa ka sa irin najasat kamar sauran najasosi shine wajabcin wankewa an gane wannan ko ah, ibn hajar ya ambata kuma cewa annaba da ashabi malik hamal fark, fi hadisi Aisha ala tark bilma cewa lalle wasu wasu sashe daga cikin ɗaliban Malik sun ɗauki maganar kankarewa din wato akan cudawa da ruwa cewa abin da ake nufi da kankare wannan wato ana sa ruwa a cuda sun yi tawilin shi da cudawa an gane wannan ko mu duba cikin littafin al-zakira na ainihin shi wannan karafi din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da shida za mu ga ƙarin bayani a kan wannan na batan gani to wannan shi ne hujjojin malikawa na ainihin jasuwan ainihin shi maniyi to amma an samu wasu malamai kamar imamu na ashafi'i da imamu ahmad da wasu daga cikin ahlul hadis da ibn hazam azwahiri da kuma shekul islam ibn Taimiyya Allah ya musu rahama da wasu su daga cikin muhaƙiƙin sun tafi zuwa ga tsarkin maniyi cewa maniyi abu ne mai tsarki an fahimci wannan ko to su ko masu wannan hujja suna da wani hujja mun daji hujjan malikawa da hannafawa da wasu malamai menene hujjan masu ganin cewa maniyi mai tsarki ne masu cewa maniyi mai tsarki ne wanda su ne shafi'awa da kuma 'yan imamu ahmad da ahlul hadis da su ibn hazam da su ibn taymiya da wasansu sun ce ai duk da cewa imamu na malik mahulla bai san da hadisin kankarewa ba hadisin kankarewa ya inganta muttafaqun alai hadisi ne na Aisha radiyallahu anha take cewa na kasance ina kankare maniyi da ainihin farce na in ya bushe to haka wannan hadisi kamar nassi ne akan mas'ala cewa maniyi ba yasa bane da a ce na najasa ne da ainihin kankarewa ba zai wadatar ba da dole ne sai an wanke shi da ruwa kamar yadda ake wanke sauran najasa amma kawai ana sa hannu ne a kankare ina fatan gane wannan sannan kuma sa hannu a kankare din nan aiki ne kawai mujarrad manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba bada umarni ba cewa idan an gama ni dole sai an wanke ko idan an gama ni dole sai an kankare an gane aiki ya abu ya shafi aiki kuma ya zama to babu umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen malaman usulul fiqi mai suka ɗauki af'alun nabi ta bangaren ibada kaga af'alun nabi ta bangaren ibada suna daukan shi mustahabi ne to tambaya nan wajen akwai inda manzo Allah ya taba yin umarni cewa dole ne an gama ni sai an wanke akwai inda manzan Allah ya umarni dole sai an kankare to wannan sai nuna wato kankarewa musahabi ne in mutum ya ga dama ko da ya gama niyya tufafin shi yana zuwa ya je ya sallah da shi an fahimci wannan ai wato an samu wasu asarai da ke nuna cewa mani kamar majina ne shi kaga majina idan muka duba ai majina kamar kazanta ne ba najasa bane shi shi kazanta an ga gashi a tufafin ka kana iya sallah da shi sallah ta yi amma abin da ya fi dacewa ne mai shine a wanki to shi ma mani da mutum zai yi sallah da shi bayan gashi a tufafin shi ya yi wankan janaba ga mani a tufafin shi an gane wannan bai wanke ba zai iya yin sallah da shi amma an fi so a wanke din wannan shine hujja sun kafa hujja da hadisin Aisha din nan radiyallahu anha sannan kuma na biyu sun ce maniyi ne asalin mutum ko shi ne asalin mutum ya ayyuhan الناس in كنتم في ريب من البعث bas خلقناكم من تراب min turabin summa min Allah ce ya ku mutane in kun kasance kuna cikin kokonto daga tashin kiyama lalle mun halice ku daga turbaya wato mun halice baban ku daga me daga turbaya sannan ku muka halice ku daga dugon maniyi falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib ko mutum ya duba daga mai aka halice shi an halice shi daga wani ruwa ne mai tunkudowa ruwan nan yana fitowa tsakanin kwankwaso da kuma ainihin karankar mai wato kashin kirji kaga wannan a fili an nuna mana kenan cewa asalin dan adam maniyi ne shi to shin zai yiwu dan adam wanda ya fi a cikin halittun Allah babu halittar da ya fi shi daraja a ce asalin shi da jasa ne a cikin halittu gaba ɗaya babu halittu masu daraja kamar dan adam a cikin alkur'ani Allah yana cewa wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tabdila haqiqa mun karrama dan adam muka dauke su a tudu da teku muka azurta su daga abubuwa masu daɗi masu tsarki muka fifita su akan da yawa daga cikin abin da muka halitta fifitawa Allah ta'ala ya fifita dan adam a cikin da yawa daga cikin halitta zai iya yiwuwa a ce dan adam wanda shine mafi daraja a cikin halitta ya zama to gomani a ya zama to goma najasa zai yiwu haka abu ne mai wuya sosai ina fatan gane wannan sannan kuma mafi girma a cikin halittu wane ne mafi daraja gaba daya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mutum ne shi kuma daga mai aka halice shi daga da furkon mali misali ba za mu saurari ainihin sufaye ba wanda sun yi ƙoƙarin kauce ma irin wayannan abubuwa hadisai ga suna ingantattu mutawatirai da suka nuna cewa lallai dan adam gabaki ɗan shi inda mutum dan adam ne to an halice shi ne daga ainihin mali ina fatan gane wannan wato wannan halitta tun daga ainihin annabawa har zuwa ga ainihin siddiƙai da shahidai da salihai in dai mutum ɗan adam ne to daga ainihin mani aka halice shi to su kuma sufaye suka ce a'a ai manzan Allah mutum ne amma kuma an halice shi daga haske a ina ne a cikin alkur'ani ko cikin hadisi inda aka ce wai hadisi ingantacce an halici manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga haske hadisin da suke kafa hujja da shi malaman hadisi sun yi ittifaki akan rauninsa shine hadisin nan da yake cikin sunan al-baihaqi a cewa awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyika ya Jabir farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabinka ya kai Jabir to sun dogara da wannan hadisi suka kore hadisai ingantattu hadisai masu karfi da suka nuna sannan ga ayan Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul in Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kace lallai ni mutum ne misalin ku amun wahayi ni mutum ne misalin ku ana yi mun wahayi kaga shi manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne misalin wajen halitta amma kuma yayi mana fintin kau a wajen daraja saboda ana yi masa wahayi to idan mutum ne misalin mu shi dan adam daga me aka halice shi mun ga mun faɗa ko falyanzur al-insanu mimma khuliqa kulika min ma'in dafika wala qad khalaqna al-insana min ma'in mai mahin hakika mun halicci wani mutum daga ruwa wulakantacce shine mani to idan har ya zama to halittar dan adam an halicce shi ne daga mani to zai yi kuma a ce mani na ya zama najasa kaga shi ne suka ce to ba zai yi ba saka mani shine asalin dan adam saka baya kamata ya zama to asalin dan adam ya zama najasa alhali Allah ta'ala ya karrama shi sannan kuma na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sanda ana kankare ainihin tufafin annabin akwai mani a wajen ko manzon Allah bai cewa sai an wanke da a ce wannan mani najasa ne da manzon Allah zai ce dole sai an wanke shi kamar yadda ake wanke fitsari da sauran najasa an gane wannan ko to sannan dangane da cewa imam malik ya ce to ai da ba najasa bane me yasa aka wanke ta ce to ai wannan wankewa baya nuni akan najasuwa ana iya wanke abu in yayi datti ko ba najasa bane shi ana iya wanke abu in kazanta ne ko ba najasa bane shi ashe babu alaka tsakanin wanke abu da kuma najasuwansa yanzu kana so ka gaya min kenan cewa duk tufafin da kake wankewa kana wankewa ne saboda najasa ne ba zai yi sallah ba ko kuma kana wankewa ne wani lokaci saboda yayi datti to saboda haka ana wanke abu saboda najasa ana wanke abu saboda kazanta ba wai lalle bane ya zama to najasa ina ba ta gane wannan to saboda haka wannan yana daga cikin hujjojin da wato shafi'awa da 'yan hanabila suka kafa hujja da shi an gane wannan ko ya wato kaga ke na kafa hujjar da ainihin maliki imam maliki ya yi da ainihin amalu ahalul madina ba me za mu ce da kafa hujja da amalu ahalul madina to amalu ahalul madina in ya karo da hadisi ingantacce za a saurari amalu ahalul madina kuma idan an ce amalu ahalul madina ai amalu ahalul madina ma mataki mataki ne wanne ne daga cikin amalu ahalul madina din mutanen madina suna iya tafiya akan wata sunna daga baya a hankali a hankali su canza wannan sunna din ai mutane ne su lokaci na iya tsawaita a gare su kaga sun tashi daga asalin sunna ta manzan Allah sun koma suna aikata wani abu wanda ba na sunna din ba to saboda haka mutanen Madina ba su bane malaman duniya abin da yake hujja shine ijma'i na malaman duniya ba wai mutanen Madina ba kadai an gane wannan ko to muƙaddara ma mutanen madina hujja ne mutanen madina suna iya canzawa daga abin da yake na asali su koma wani abu wanda yake daban an gane wannan ai saboda haka amalu ahal madina bai isa ya zaman to nassi ba da zai rusa hadisai ingantattu kan wannan matsala din to saboda haka sannan kuma ce wanda wani suka yi wai ai tawilin hadisin akan kankarewa kankarewa nan a mai da shi zuwa ga wai a sa ruwa a cuda, a sa ruwa a cuda, to wannan ya saba ma asali asali a ɗauki kalma akan hakikaninta baya halarta a tashi daga hakika koma majaz sai dai idan hakika ya gagara wannan shine abinda malaman usulul fiqi suka yi ittifaki a gare shi to cewa kuma asalin shi jini ne ai asalin mani jini ne to idan muka ce asalin mani jini ne shin dama jini da jasa ne idan aka ce jini da jasa ne malamai zai sabani akan maganar jini akwai masu ganin jini da jasa ne akwai masu ganin jini ba da jasa ne. saboda ka babu ainihin ijima'in malamai dangane da cewa jini na jasa ne ko abin da ya kama da wannan abin da ya furin jaye game da jini babu nasin da ya mai da jini na jasa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙi ana ji musu ciwo za ka sahabi an ji mai ciwo ga shi jikin shi na ta zuban jini haka zai yi alwala ya yi sallah jini na zuba ga jini a tufafin shi kuma ya sallah hasan basari allah ya masa rama, ya ambaci cewa ma zalal yusallu na fi jarahatihim musulmai ba su gushe ba suna sallah a cikin kan su ga ciwo a cikin zuga jini na zuba haka suke sallah na wannan sahabin da yake sallah ma aka tarba mai ciwo akwai sababin da yana sallah aka yi ta harba mai kibiyoyi duk ga jini a jikin shi aka yi cigaba da sallah da jini na jasa ne zai tsaya sai ya wanke wannan jini din na ba gane wannan to kila wani ke to ai ga aya kul inna ma harrama alaikum almaytata wad dama kace ai na Allah ya haramta muku matacce ne da jini to gashi Allah ya ce ya haramta jini shin wannan bai sai zama nasi akan najistuwa ba sai mu ce to Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku to kenan mahaifiya da aka haramta muku da jasa ce ita ba kenan duk abin da aka ce hurrima alaikum ya zama najasa ya hukuncin mutum ya sha fiya-fiya shan fiya-fiya ya halatta ko haramun ne mutum ya sha saboda zai cutar da shi to fiya-fiya najasa ne ai ba najasa ne shi dukkan abin da aka ce haramun shi ne ya zama najasa ba shi bane ana iya haramta wani abu saboda cutarwa ba dan najistuwa ba na fatan gane wannan to saboda haka babu wani nassi karara shi wancan ayin da aka ce inna ma harrama alaikumul maitata ai ana nufin an haramta muku cin mushi an haramta muku cin jini da kuma naman alade na fatan gane wannan to saboda haka wannan shine sannan kuma cewa wai yana wucewa magudanan jini yana wucewa magudanan fitsari saboda wucewar shi a magudanan fitsari shine dalilin da ya sanya ya zamanto najasa an gano wannan ai to suna kafa hujja akan wannan shine an riga an bada amsa asalin dan adam daga mani yake ba zai iya yiwuwa mani ya zamanto kaza ba waye gaya ma cewa lallai da hanyar mani da hanyar fitsari wajensu su daya waye tabbata maka da wannan kana bukatar ka kawo mana nan su ƙarara wanda ya nuna hanyar fitsari da hanyar wannan duk hanyar su ɗaya misali an fahimci an fahimci wannan hayi wato duka suna fitowa ta zakari ne amma zai iya yiwa kowanne daga cikinsu yana da nashi hanya din. ba lalle bane ya to hanya iri ɗaya da sauransu to kuma ko ya to hanya iri ɗaya ne shi lokacin da yake fitowa shi ne lokacin da fitsari ke fitowa haka ba ɗaya bane misali almuhim dai babu nassi wanda ya fito karara ya nuna cewa na jasa ne inda akwai nassi wanda ya fito karara kan matsala da shikenan sai ya zama dalili aikin Aisha radiyallahu anha da take kankare mani a tufafin manzo Allah ta kankare sauran abin da ya ragu sauran abin da ya ragu a tufafi kaga shi kuma ya za a yi yanzu zai yi misali bayan gida a kankare shi da yatsa sannan kuma a bar sauran saboda bayan gida da jasa ne misali an fahimci wannan ko to almuhim dai abin da ya fi tabbata shine mali ba da jasa bane shi wannan shine mazhaba wanda yake sahihi akan wannan matsala Allahu a'lam wa alaikum salam eh, hadisin Aisha din nan ruwayin Bukhari da Muslim na farko eh ya ce kuntu aksilu sannan na sai ya ce ta ce kuntu afruku hmm. to za mu iya mu ce idan yana busasshe ne tana a jami misali tana kankarewa idan kuma ya riga yana ɗanyi aksilu ana wanke shi ya zai iya yin haka zai ɗauka kuma kuma wannan dan ya bushe bai hana a wanke shi an gane almuhim da yana nuna mana tana aikata guda biyun wani lokaci ta wanke wani lokaci ta kankare shi don a nuna mana cewa ba dole bane sai an wanke dan a nuna mana cewa mani ba najasa bane ne, an gane to na kuma yin shi ne. ya da gaske e kaga shi abin da sa Malik ya samu matsala akan wajen istinbadin wato hadisin kankarewan Malik bai san da shi ba kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya gaya mana da ya san da wannan hadisi na kankarewa da wala Allah zai jam'i tsakanin su ne an gane sai kuma ya aiki da aiki ya amfani da aikin mutanen madina wanda wannan aikin mutanen madina wani lokaci zai iya zuwa zai iya wa mutanen madina su yi ijma'i akan abu wani iya wa wasu mutanen madina sun yi wasu basu yi ba amma kila wasu ya san sun yi wasu ya san basu yi ba saka aikin mutanen madina bai iya zama dalili akan mas'ala din eh insha Allah na'am an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara musu yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zauna tsakanin tsagun jikin mace guda hudu sannan sai ya yi kokari da ita wajen saduwa hakika wanka ya waje ba. a cikin lafazi na musulun, ko da bai fitar da ruwa ba kawai idan ya riga ya sanya gaban shi a cikin ainihin farjin mace sai ya fitar da shi to wanka ya waje ba. ina san gane wannan to wannan hadisi ya nuna mana karara cewa kawai idan mutum ya taki mace kawai ya sanya gabansa a cikin farjinta ko da bai fitar da ruwa ba wanka ya waje ba an gane wannan shine ruwaya na Musulmi ya fito da abun fili cewa wa illam yunzil ko da bai fitar da ruwa ba shi kenan ya waje ba kaga cikin wannan hadisin akwai ainihin ambatan abin da ake jin kunya da kinaya idan ana jin kunya abu wani lokaci ba wato yana daga cikin ainihin mutunci wato a ɗan sakaya kada a fito ƙarara haka ina fatan gane wannan to ka gano wajen ka duba hadisin idza jalasa baina shu'abi hal arba'i idan mutum ya zauna tsakanin tsagun jikin mace guda hudu ka nan an sakaya ne sannan sai yayi kokari da ita kokari da ita wajen me dan mace an sakaya ne wajabal gusul wanka ya wajaba a cikin wani lafazi ko da nan wa illam yunzil ko da bai fitar da ruwa ba to saboda haka irin wannan shine kinaya alkinaya fi ma yustahaya min zikrihi wato shi ne a ringa yin kinaya ga abin da ake jin kunyan ambatan shi abin da ake jin kunya na ambatan shi a ringa ɗan sakayawa an gane wannan ko to shin wannan hadisi malaman fiqh sun yi ittifaki akan shi ko sun samu sabani akan shi wannan hadisi malaman fiqh sun samu sabani akan shi menene abin da ya kawo sabanin shi abin da ya kawo sabani shine akwai hadisin da aka ruwaito daga Usman bin Affan radiyallahu an cewa lalle an tambaye shi anil rajuli yujami wala yumni mutumin da yake jima'i da mace ya taki mace amma bai yi mani ba bi bai fitar da ruwa ba to yaya hukuncinsa aka tambayi usman radiyallahu an sai usman radiyallahu anhu ya ce ya tawadda'u kama ya tawadda'u lissala zai yi alwala ne kamar yadda yake yin alwala na sallah kenan wannan saduwan da ya yi da mace bai fitar da mani ba bai karya masa wato bai sanya yayin wankan janaba ba me zai yi zai yi alwala ne kamar yadda yake yin alwala na sallah waye ga sil zakarahu kuma zai wanke zakarinsa ne an gane wannan ko qala usman sai usman yace radiyallahu anhu sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana tabbas na ji shi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisin Imam bukhari ya ruwaito shi Kitabul Wudu babu man lam yara wudu illa min al-makhrajain a gane bukari ya fitar da shi a cikin kitabul wudu babu man lam yara wudu'a illa min al babu wanda baya ganin alwala sai daga mafita guda biyu wanda baya ganin saki alwala sai daga mafita guda biyu hadisi na 179 sannan muslim ya fitar da shi a cikin kitabul haid babu innamal ma'u min al ma babun ana wanka da ruwa ne in ruwa ya fito ana wanka da ruwa ne in ruwa ya fito ma'ana ana wankan janaba ne in mani ya fito in bai fito ba ba maganar wankan janaba an gani. daga hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu to wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda kowa ya gani sannan wancan hadisi da makaranta idza jalasa bayna shu'abi al-arba'i shu'abi al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafaz al-muslim wa illam yunzil shi ma hadisi ne ingantacce an gane wannan ko to wannan hadisi imamu na malik wannan hadisi muka kawo hadisin usman bin affan dinnan wanda ya nuna cewa idan mutum ya taki mace bai fitar da ruwa ba ba wanka imamu malik shi ma bai aiki da wannan hadisin ba imamu malik yana ganin dole ne mutum wanda ya taki mace matuƙar ya riga ya ɓoye ainihin gabansa a cikin farjinta dole ne sai ya yi wankan janaba ko da bai fitar da ruwa ba na bata allura. ya zo cikin mudawwana ibn al-qasim daga cikin manya-manyan ɗaliban imam malik ya ce Kala, malik iza masal al khitana faɗar wajaba ghusl idan kaciya ya shafi kaciya wanka ya wajaba wato idan kaciyar namiji ya shafi kaciyar mace wanka ya wajaba da wannan ne wasu kai ishara cewa ashe mace ma ana yi mata kaciya ba namiji kada yake wa kaciya ba an gane wannan ko to malik ya kafa hujja da wannan hadisin sannan ibn qasim ke cewa inna ma zalika idza gabatil hashafa yace wannan kawai idan idan ainihin hashafa wato gaban mutum ya buya hashafan shi ya buya cikin farjin mace an gane wannan ko yace amma idan ya zamanto bai fitar da ruwa ba ah amma in ya zama to kai bai boye gaban shi a cikin farjinta ba misali babu wanka amma in ya riga ya boye shi a cikin farjinta to akwai wanka wannan mu duba cikin mudawwana mujalladi na dan shafi na 29 sannan kuma muktasarul kalil shi ma akwai wannan magana a ciki wato da sharhin sa sharhul kabir da kuma da Suki. eh mujalladi na shafi na 118 to imam malik da ya faɗi wannan magana menene hujjarsa cewa dole sai an yi wanka inda mutum ya riga ya ɓoye gaban shi ko da bai fitar da ruwa ba imam malik ya kafa hujja da wannan hadisi da makaranta hadisin muslim din nan ko hadisin abi huraira idza jalasa bayna shu'abi hal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusla ko faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafzin muslim wa illam yunzil imam malik ya kafa hujja da wannan hadisin kaga ai wancan hadisin nassi ne akan matsalar sai da ya fito karar ya ce ko da mutum bai fitar da ruwa ba in dai ya riga ya take ta to ya zama to wajibi sai yayi wanka to saboda haka wannan shine abin da imamu na malik ya dogara gare shi Allah ya masa rahama sannan kuma a ah, akwai kuma hadisin nan da malik ya kara dogara da shi shine hadisin idza "Iza al-khitanu khitana wajen idan kaciyan namiji ya shiga cikin kaciyan mace ya shiga cikin kaciyan mace to dole ne a yi wanka a gano wannan ko to da aka tambayi malikiya dangane da wancan hadisi na Usman bin Affan radiyallahu an ai shi hadisin an tambayi Usman kuma Usman ya ce ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yake shine idan mutum ya taki mace ya shigar da gaban cikin ainihin gabanta in bai fitar da ruwa ba kawai zai sake alwala ne kawai ba magana yin wanka kuma ya ce wannan magana ya ji a ina ne ya ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to kaga to wannan kaga zahiri sai mu ce hadisin yayi karo ko hadisan sun samu karo ga zahiri to saboda haka da aka tambayi malikawa me za su ce kan wannan hadisi suka ce wannan hadisi wato hadisin Usman din na an shafe shi mansukh wani hadisi ya shafe shi shine wannan hadisi idza jawaza al-khitanu al-khitana wajaba al da kuma wancan hadisi na Abu Huraira wa illam yunzil an gane wannan ko to amma an samu wasu malamai daga cikin malamai na mazhaba kamar Abu Dawud az-Zahiri shi yana da fahimtar cewa idan mutum ya taki mace in bai fitar da ruwa ba wannan ba zai wanka ba kawai zai je ne ya wance gabansa ya sake alwala da abu daudu zahiri da wasu malamai an gane wannan ko saboda sun dogara da mai sun dogara da hadisin usman bin affan radiyallahu an to kaga malamai anan wajen sun samu sabani kuma dukkan su gaba ɗaya zaratan malamai ne babu wani malami a cikin zamu ce a wurgar da maganarsa. sa to wane ne daidai abin da yake daidai shine mazhaba na imamu na malik da kuma mazhaba na jumhur cewa an shafe wancan hadisi na Usman shine hadisin akwai hadisin Ubay bin Ka'ab hadisin Ubay bin Ka'ab shine hadisin da ya shafa hadisin Usman wani hadisi ne hadisin Ubay bin Ka'ab shine hadisin nan wanda ainihin Ubay bin Ka'ab yake gaya mana cewa innamal ma min al ma'in nan rukusa fi awwal al-islam summa nuhi anhu an gane wannan ko sannan a wata ruwaya kanu ya ƙolo na innal ma'a minal ma rukusa kana rusa sallam rakasa biha fi awwalil islam sun kasance sahabbai suna cewa hadisin inna ma'a minal ma wato ana yin wanka da ruwa ne in ruwa ya fito rangwame ne wanda manzan Allah ya rangwame da shi a farkon musulunci a farkon musulunci ana yin wanka da ruwa ne in ruwa ya fito kenan ana wankan janaba ne idan mali ya fito amma kenan idan mutum ya saki mace bai mani bai fito ba bai fito da ruwa ba to farkon musulunci ba a wanka an gane wannan ko ubay bin ka'ab ya gaya mana farkon musulunci haka abin yake ba a yin wanka summa amara bil iktisal ba'd sannan daga baya sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi wanka bayan haka wannan hadisi ibnu kuzaima ya inganta shi hadisi ne sahihi an gane wannan ko to saboda haka farkon musulunci ne ake yin wanka a farkon musulunci ne ba a yin wanka amma kuma daga baya sai annabi ya ce iza jalasa bayna shu'abi hal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al Gusul wa in lam yunzil to da wannan da annabi ya wannan magana sai ya nuna kenan cewa an shafe wancan hukunci na farko kenan hadisi na Usman din nan da ya faɗa cewa haka yaji annabi ya faɗa tabbas manzo Allah ya faɗa kuma wannan shine fatawan da Usman ya mutu akan shi kamar yadda wasu malamai suka ce Usman bin Affan fata wanda ya sani shine cewa ba a sake ba a yin wankan janaba tabbatan gani to wancan hadisi bai zo da bai zo ga Usman radiyallahu anhu ba idan malami ya dogara da hadisin da ya sani bai san da ɗaya hadisin ba yayi laifi bai yi laifi ba Usman bin Affan ya bada fatawa ne da hadisin da ya sani alhali kuma akwai hadisin da ya shafe shi Usman bai sani ba to wannan bai sanyawa a jingina wa mutum jahilci saboda sako ne bai kai gare shi ba idan sako ya kai ga mutum shine ake zargin shi a ce da gangan ne ya ajiye hadisi to wannan hadisi ba da gangan bane Usman bin Affan ya ajiye wannan hadisi din an gane wannan ko kenan anan wajen wanne mazhaba sahihi mazhaba sahihi shine mazhaban malikiya da jumhur an gane wannan ko shi yasa imamu na ash-shafi yake cewa al-janaba tudlaqu bil haqiqa ala al-jumah walau lam yahsul inzal imamu shafi ke cewa shi janaba ana amfani da shi hakika ga ainihin jima'i ko da mutum bai fitar da ruwa ba kun ji wannan ko in ji imamu shafi a wajen lugan an ce janaba ana amfani da shi ga saduwa ko da mutum bai fitar da ruwa ba yace dalili Allah ta'ala ce wa in kuntum junuban fatsaharu in kun kasance masu janaba ku yi tsarki a nan wajen ya ce janaba a luga kawai ko ruwa ya fito ko bai fito ba in mutum ya sadu kenan imamu shafi'i ya goyi bayan imamu na malik akan fatawarsa cewa innamal ma'u binan ma an shafe shi akwai masu ganin innamal ma'u minal ma din nan kan mafarki ne idan mutum ya yi mafarki yana saduwa ya mafarki yana saduwa da ainihin iyalinsa ko wata budurwa misali to daga baya sai ya farka bai fitar da ruwa ba to suna ganin cewa ba zai yi wanka ba to hadisin nan ana ɗaukar shi kan mafarki ba a shafe shi ba to amma bayani na ainihin ubayyu bin ka'ab ya zama to nassi ga mas'alan cewa sahabban annabi sun kasance suna ba da fatawa cewa kaza kaza to wannan sai nuna kenan ijma'i ne kan wannan masala din an shafe wannan magana Allahu a'lam to wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shafi wannan hadisi insha Allah na wa alaikum salam farko al'amari wancan lokacin da aka ce almahu da ma'aikin nan to in ɗaya daga cikin su ne fitar da ruwan ba duka za su yi wankan ko shi kaɗai ne fitar zai ai da ce almahu min alma inda ya ya take ta inda shi din nan da ya fitar da ruwa shi zai yi wanka sai ruwa ya fito ga mutum sannan ya wanka eh, ɗaya daga cikin su duk wanda ya fitar duk wanda ya fitar bayan ta san ta fitar ko da bai fitar ita kadai za ta yi duka inda ta san haka an gane ku ga wannan shine shine salafiyan ya zama to duk inda dalili yake nan muke kawai za ga wani lokaci muna tare da malikiya wani lokaci muna tare da shafi'iya wani lokaci muna tare da zahiriya wani lokaci hanabila kawai mu dai abin da muke dubawa hujja ba ma rike wani mutum mu ce so hana ganin laifi muna son malaman sunna gabaki daya ba ma su kan daya daga cikin a'imma na sunna daga cikin malaman fiqh muna musu kyakkyawan addu'a saboda muna fa'idantuwa da iliminsu wannan shi ne Allah ta'ala shi taimake mu subhanaka allahumma wa hamdi a an Allah ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik